Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so so wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce wai amma jin mala'an tambaye ki me isa kike kokarin bayyanar da wani laifi da muka aikata ni da ki zuwa ga mutane na fata wannan abin a gaban likita ke ce kika nemi alfarman nan na yadda ne a lokacin idona a rufe yake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 to shi kenan yanzu na koma gida zan yi wa umma magana in yaso sai a siyo a sama ki haƙuri mu lallaba To da farko dai ita shara addinin musulunci ba tunani ba ce amma shara addinin musulunci tana da alaka da hankali ana ganewa duk inda masala take kowace iri ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani ya aiko shi da hadisi hadisin nan yana fassara alkur'ani ijma'ul ulama haɗuwar malamai yana fassara hadisin annabi yana fassara alkur'ani yadda ma'anar abin da ake faɗa zai fito akwai halacci kowace aya a cikin alkur'ani in ta kama a mata tawili a mata akwai halacci da hadisin annabin da ya kama a masa tawili sai a masa malamai sun amince da wannan a mazahaba ta imam malik duk mata da ta yi ciki na shege ta yi aure to wannan auren lalataccen aure ne wani irin aure ne lalatacce ne to sai zama fahimtar imamu maluku kenan mu kuma akan mazhabar imamu maluku muke amma idan sha'ani ya kama irin wannan akwai wata mas'ala a ciki ta kare mutuncin wani ko ta kare haƙƙin wani ko ta kare mutuncin wasu to ana shiga a fita a aro mazhaba domin ita aron mazhaba sabanin mazhaba a wajen musulmi rahama ne abinda imamu maluku ya faɗa da abinda imamu abu hanifa ya faɗa da abinda imam ahmad hanbal ya faɗa da abin da imamu shafi ya faɗa ya fahimci alƙur'ani aka haɗa su sai a fitar da wani abu wanda zai zama masalaha zai zama gyara ga mutane annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ba a taɓa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi sallama da wasu al'amura guda biyu aka ba shi zabi ba sai da tuna Aisha ce ta fara illaktara kuma. a cikin wannan lamarin guda biyu sai annabi ya zaɓi wanne ne mafi sauƙi ga mutane malam yakun ithman in dai wannan abin bai zama zunubi ba ne fa in kana ithman idan wannan abin ya zama zunubi kana abu adan nasu minuhu daman annabi ya fi kowa nesa ga barin aikata abin da bai yadda da shi ba Allah bai yadda da shi ba nake son shi an fahimta saboda ka to duba da wannan abun za mu shiga mu gyara wannan al'amarin namu domin abu ne da ya shafe mu a cikin gidanmu wani na waje bai sani ba kuma wani na waje kar ya sani zan dogaro da wannan hadisi na annabi shi ne abin da ake kira stakon ko to wannan sauƙin za mu dube shi sannan kuma in sake ƙara mana hujja da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabbinsa ya zo ya ce ya rasulullahi matata duk mutumin da ya kawo mata tayi wajen ayi abun da bai dace da ita ba ba ta hanawa sai ta yarda masa tamkar matar da ta kama ɗaki take a misali sai annabi ce to to ka sake ta mana sai wannan mutum ya ce ya rasulullahi ina son ta sai ce to ka zauna da matarka ana jin wannan zancen sai ce zauna da matarka an gane kenan mace tana gidan mijinta wani abu ina shigowa akwai halacci abin da sa mutane mafi yawan mu 75 cikin ɗari ba karatu muka yi ba ba kuma zama muka da malamai ba kuma sannan harka addini da ta taso sai mutum ce zai hukunci a kansa an ji wannan saboda haka shi mijin ya rufe wannan sirrin ita matar ta rufe wannan sirrin inda annabi yake cewa adar ul hududa bahati duk abin da zai janyo a yanke kan mutum duba da wani abin da ya faru yarmu yanke mata kanta za yi saboda ta aikata abin da bai kamata ba in budurwa ce a zane ta wanda i hakan da a zane a zane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ibada dama yace ku kare wato abin da zai janyo a zubar da jini a kashe wani ku kare shi ku dinga kare shi tare da ba da mafita ga wanda ya aikata ana fahimta zancen nan mm. duba da inda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ko shar'anta yadda za a kama mazinaci zai kamu ba zai kamu ba sai ka zo da arba'ati shahadatin sai ka zo da shaidu guda hudu kuma sun same shi tamkar turmi a cikin taɓarya ashe in an kula ita shari'a addinin musulunci ba ta son tunan asiri manzo Allah ya ce duk wanda ya fito mana da abin da ya aikata ba daidai ba wanda za a zuba masa da jini ya kawo mana to muku za mu yanke kansa idan ya zauna tsakaninsa da ubangiji ya kyautata tubansa to wannan ubangiji yana cikin mashi'ar Allah in ubangiji ya so ya gafarta masa dan Allah mu daina dauki gutsuru tsoma da irin wa'annan miyagun abubuwan ana yada su a duniya addinin musulunci baya bukata kai tsaye abinda nake so in ce wannan aure da kai da matarka ina nan ba inda yake hujjar shi ne imamu maluku da imamu shafi'i imamu maluku da imamu shafi'i da abu hanifata sun hada akan cewa akwai halacci akan mazinaci ya auri mazinaciya ana fahimtar zancen nan imamu shafi'i da imamu abu hanifata sun lamunce matar da take da idda take cikin idda bata gama idda ba a ɗaura mata aure ana ji sun lamunce matar da take cikin idda bata gama idda ba a ɗaura mata aure imam maliku sai ce a sai kawo dalilansa shi ne mazhabar imam maliku mu tafi akan cewar matar da take idda ba za a ɗaura mata aure ba kuma in aka ɗaura mata auren nan ya zama lalataccen aure kuma idan mijin nan aka daura mata aure da shi ta je ta tare da shi to har abada tsakanin shi da ita ba aure wannan ita ce ba imam malik imamu shafi imamu habu hanifa ta ce a a a daura mata tana iddar auren yayi sannan a gaba imamu shafi ya ce ya yarda a daura mata aure ko da akwai cikin zina a jikinta shine masa alamu. kai tsaye abu ta ya ba mu mafita akan mas'alar yarmu da mijinta a daura mata aure a daura mata aure tare da jikinta ko da akwai ciki na zina imam abu ta sai ya dawo sai ci shi yana ganin in tana da ciki za a daura mata aure ba a'a za a daura mata aure amma in tana da ciki in tana idda za a daura mata aure amma in tana da ciki ba za a daura mata aure ba abinda yake tsoro kada in tana da ciki ta tare kamar inda yar mu ta tare da mijinta ya kawo dalilin sa ice lokacin da ake yin yaƙi ana kamo kuyangu a wajen yaƙi kuma kadara ce ta yaki bayi ne sai ya ce annabi sallallahu alaihi ya hana idan ka je ka kamo kuyanga ko aka je yaki ka ciyo ganimar kuyanga ka same ta da ciki to kar ka yadda ka tara da ita da wannan cikin shi ne ake cewa wani ya yi ban ruwa a kan yabanyar wani wani ya yi ban ruwa a kan shukar wani annabi ya hana a wani nassin hadisin ma aka ce ya kusa ta iyi la'ana ga mutumin da ya aikata haka abu hanifa ta yake ta karrarawa don kada a yarda in an ɗaura da cikin ya zama mijin ya je gare ta amma cewa to ai da an hana na baiwa bai wannan da ita da ɗan da yake cikin ta tawace ce ta mai ita ce gaba ɗaya har ɗan nasa ne to aka hana ije ya yi ban ruwa akan ya banye wani ina ga wanda yake kuma na haramun an cuɗanya nasaba da nasaba ba a san wannan cikin da ta zo da shi a bayar da shi kuma ina karɓar muniyin da aka zuba masa ina karɓar abinci bayan da shan wane ne kuma wane ne yake to wannan aka guda shi aka ki amma in muka duba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamunce matar mutum tana gidansa ana ji ko tana aikata lalata ice a zauna da ita tana aikata lalatar to dan wannan yaro ya zauna da yarmu tana da ciki shi su kuma ai ba zina suke aikatawa an zauna da mai zina ana saurare na ana ganewa an zauna da mai zina saboda haka ni fatawa fatawa wannan duk abin da na faɗa idan wanda yake malami ne yana duba littattafai je ya duba bulugul marami min adullatul hakami na imam al-asqalani ɗaya kenan sannan ya je ya duba fiqhu wa sunna in ya duba fiqhu wa sunna duk wani abin da na faɗa insha Allah zai gani to Allah shi gafarta mala ina da tambaya yanzu misali tana da ciki shi kenan dan nawaye sa ne ko kuma dan wancan din ne wannan ɗa akwai ɗan da ake haihuwa na ji daɗin wannan tambayar take idan wancan da yi cikin ɗan ba ɗansa ba ne saboda ba mu sani ba wancan da yi cikin ɗan ba ɗansa ba ne saboda ba mu sani ba a ƙa'ida addinin musulunci sai a ce wane yawa wanci ciki sai a ce a ɗauki ɗansa a kai masa ai ba ɗansa ba ne ta ina ya zama ɗansa shari'a da musulunci ta amince yi zina babu abin da ya hada shi da shi wannan kalmar da nake faɗa mashahuriya ce a cikin addinin musulunci kowa ya santa babu abin da ya hada uban da aka samar da ɗansa a hanyar iskanci shege ne ba shi da uba wannan uban ba ubansa ba ne amma ita uwar da ta ɗauke shi a cikin cikin cikinta yaya sunansa a wajenta ɗanta saboda haka za ta riƙe shi a matsayin ɗanta yarmu da ta aure mijinta gashi ta fi shiga da wannan cikin wannan ɗan na cikin gidansa ba ɗanta ba ne ɗanta ne yar ɗanta in ta shigo da shi da wani gidan ta kawo ta ajiye a cikin gidansa ba ɗanta ba ne shi wannan ɗan ba zai zama ɗansa ba zai zama ɗansa dalili a cikin addinin musulunci akwai abin da ake kira agola kowa ya san shi za a aure mace ta taho da ɗa ya zama ɗa watakila ma ya zama shine mafi amfani a cikin gidan akan ɗan da aka haifa to <laughs> ina dai da wata tambayar dai to yanzu misali sai Allah ya mashi rasuwa kuma an haifi ɗan to yana da gadansa ko ba shi da gadan shi yanzu ke a matsayinki na uwar wannan yarinya za ki iya gaya wani ɗan da ta shiga da shi cikin gidansa ba ɗansa ba ne ni zan iya gaya wani ba ɗansa ba ne shi zai iya gaya wani to shi isa tun farko na gaya muku na ce shari'a addinin musulunci ba ta neman yama ɗiɗi akan abin da ya shafi irin wannan ba ta buƙatar abin da ake kiransa exposing wato duk abin da zai zama zai lalata zuri'a zai iya bata mu'amala zai iya ɓata wani lamari to shari'a din musulunci ba ta neman sa a zana gaya miki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikata abin da shari'a za ta sare kansa wanda yake ta haddi alƙalai su ba shi dama ya samu mafita wannan a rubuce yake saboda saboda ba a son wannan tonan asirin don haka in ya mutu ya shigo a cikin magada Allah shi ya bawa kansa sani idan Allah Ubangiji ya dubi zuciyar mijin ya dubi zuciyar ɗanmu ta tuba da abin da ta aikata kuka tuba da abin da muka aikata cikin falala iri ta Ubangiji abin da yake na zunubin nema sai a canja shi izin halada dan zai gaje shi dalili wancan uban da ya haifi wannan da ba shi da alaƙa da shi ba dan sa bane dan shege shege kuwa sa ba dan sa bane ba zai ci gadan sa za su iya neman aure shi da shi sa aure su neman mace ɗin sa in ya aura ya saki zai iya aura don babu wata alaƙa da shi matar da musulunci ba ta san zina ba da shi yake daga ƙarshe kina ji wannan aure halattaccen aure ne babu abin da ilalata shi kuma ku ci ku ku zama ku da wannan shi ne abin da nasu shari'a abin da inda yake kan bayani ba wannan ba ku ne ba ne ne harkar tushe ne waɗanda ba da su zo sa zama ko ku. to Allah ya samu da shi eh. Na sani, ni mai tarin zunubai ce a wurinka. Na cika mayaudariya na je maka da cikin wani har gidanka. Daren da ya kamata ya zama mafi farin ciki daren agwacinka. Sai ga shi, shi ne ya zama maka dare mafi muni. Ga shi ni ce duk aikata maka wannan laifi. Babu yadda kika iya, haka kaddara ki ta zo miki. Amma ni abu ɗaya na sani, ina da kishi matuƙa. Yanzu me kake so kenan? abu ɗaya na sani ba zan iya karɓar rainin cikin ɗan wani a gidana ba yanzu saki na za ka kenan ba sakin ki zan ki koma gida ki ranan cikin da yake jikinki idan kuma kin haihu sai ki shayar da shi wata shida ki miƙa masa ɗansa sannan ki dawo gidana Saƙar so saƙar sowa saƙar sowa babu wanda ya isa ya kushe irin adalcin da salmani ya miki ni yanzu abin da nake so da ke abu ɗaya ne ki tattara kayanki ki tafi jigawa wurin kaka ina ga shi ne zai fi mana sauƙi. Ni ne mutumin da ka sa a cikin ɓacin rai mafi muni, amma ka sani ka ci gaya da maka. Malam Salman, shekaran jiya Litinin, jiya Talata, kuma yau take Laraba ta bawa ranar samu. Wato na tabbata an faɗa maka abubuwa da yawa marasa daɗi a kaina. To ina so ka sani, na yi su ne gaba ɗaya a kan sanda nake jummala. Ƙarya kake yi, domin ta sanar da ni duk mutumin da ya tsaya saurare ka sai ka canza masa tunaninsa. Kana son ta kaje kai mata cikiya na wata ɗaya? Jummala, me yake faruwa? dan Allah ki faɗa min, ko zan samu nutsuwar da zan baki amsa. Na kuma kare kaina akan abin da kike tunani. Fidausi, ki fita daga gidan nan dan idan Umar ta dawo wallahi za ta wuce haushinta a kanki. to shi kenan Allah ya baki haƙuri kuma insha Allah ba zan sake zuwa gidanku ba na haka ta sake faruwa banda ba zai taɓa gogewa a rayuwata ba duk duniya ba wata na fi so sama da mahaifiyata faɗa ko wani abu bai taɓa haɗa ni da ita ba sai sanadiyar halin da ka je faɗi. kamar yadda ka sa ni kuka insha Allah sai na haifar maka da ɗan ko 'yar da za ta sa ka kuka Ka kuma sani nan da wata tara zan dawo garin Geza na da maka da abin da na haifa. Me yasa karamin tunani ne da ke shi ya dabaibai wannan kwakwalwar taki? Ke, mahaifa shi ne ke yin amai ya bi kayansa ya lashe. Amma wanda ba mahaifa idan yi kaki ya tufar ko gurin ba zai kalla ba gurin kasanta. Ke karamin mai ya ce, shi isa kike bibiyar abin da kika tsinewa. Naji duk abin da za ka faɗa ka faɗa, amma kar ka manta cewa ƙofar gidanku nake. Wai kyan tambaye ki anya yi mako kin mas a wa'ek da ne ko ɗinki kuwa? Saboda na lura da ɗalibi shine kin maimaita aji.